أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya madaukakin sarki da ya bamu ikon sake haɗuwa a cikin wannan makaranta mai albarka madrasatu abubakar majidadi al-islamiyya kulliyat abubakar majidadi al-islamiyya argungu wanda yake da umarnin malam ya zo yanzu ɗaya karatu na yau da nake dai da soya karatun shi ya ce a'a sai na yi kuma alhamdulillahi bisa ga wannan na yadda zan yi dole sannan kuma ɗaliban da mala ya tura muna ko in ce malamai sun ce sun yi karatu kuma karatu ya yi daga can muke yanzu aka suna nan kan hanya ta yin Allah yadda. malamar da an ta sa gaskiya ta yi tsari kwarai don ita ba ɗaliba ta malamata. Da sauran wasu ɗalibai da suka je can suka raka ta gaskiya mun ji daɗi ƙwarai Allah ya fata da alkhairi kuma mu yanzu mun fara ganin haske da yadda Allah ba mu da bakin ciki wallahi alhamdulillah amin ya Allah a bisa ga karatun da mala ya ce aka kwana za a tashi suratul anfal aya ta 68 da a tashi laula kitabu min Allah sabaka لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم نعم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله مدوكتين سركي لولا كتاب من الله سبق بعد اللي littafin Allah da ya gabata ba ma'ana ba dan da maganar littafin Allah ta gabata ba shi ma a faktun min alfida'i dangane da inda kuka karɓa na fansa lamassakun fi ma a faktun da ya shafe ku ta dalilin abin da kuka karɓa min alfida'i na fansa azabun azimu. azaba mai girma ta kama ku wal kitabu littafin da Allah ya ce ba wanda ya gabata ba huwa qawluhu ta'ala shi ne fadar Allah madaukakin sarki da yace fi ma azunnu in ji malam gumi ga abin da ke zato fadar Allah madaukakin sarki da yace fa bi ma rahmatin min Allah fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fawzan ghalizal qalbi lam fawzu hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah maɗaukacin sarki ya faɗa sosu Ali Imran, Fabima rahmatin min Allahi, ta dalilin rahma daga Allah, linta lahum aka same ka mai yawa gare su su rahama Allah ya sa manzon Allah ya tausaya masa habansa sallallahu alaihi wasallam walau kunta da ka kasance fazzan mai kaushin mu'amala ghaliz kalbi ko mai kaushin zuciya kau kau kau lam faddu min hawlika da sun watsi daga gefenka sun watsi maka ya manzon Allah amma saboda Allah ya taimake ka da rahama sai ka zan duk wanda ya labe ka sai ya ji laushi ya yi sanyi gare ne zuciyarka ba ta da ƙarfi ya rasulullah shi yasa Allah ya tattaro wasu da garuruwa daban-daban ma'a tuwa wajen manzon Allah a zamna mutum ya baro gida ne ya so wurin manzon Allah ya zamna kai cikin su ma akwai wanda har cin tuwon gida ne bai gidan manzon Allah ya cin abinci kullun saboda manzon Allah ya daɗin zama kwarai da gaske dukkan tuwo da kukanka sai manzon Allah ya share ma hawayen sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya tabbata cikin azumi wani mutum ya sheko da gudu ya toro manzo Allah yana kuka ya rasulullahi halaktu ya manzo Allah na halak manzo Allah yace ni halaka ka yace waqa'tu ala imra'ati fi ramadan na auka ma iyali na cikin ramadan manzo Allah yace kana abin zaka yin kafara ka tilin mutum 60 yace wallahi ban kana iya azumi 60 yace ya rasulullahi ai azumi ga 30 30 na ake na kasa ba ni iya yau to kana da bawon zaka yanta yace ya rasulullahi babu manzala sai ya shiru sai faɗi zamne ta nan zamne sai manzan Allah kuma aka kawo mai kwando biyu cike da dabino manzan Allah ya ce ta shi ka ɗauka ka ta ka hidda kono ka shi da mutum sittin sai ce ya rasu lallai hala a kowane da ya kai talauci madina tun daga shiya ka za madina har shiya ka zama wanda da ya kai talauci ya rasu ba ma Allah ka ce ka ci da iyalinka to shi da manzan Allah sai ya kama dariya sai da aka haƙuri sun bayyana da gefe gabawa Allah ga ya to da kuka ya kuma dariya to haka manzan Allah yake rayuwa sai duk wanda ya labe shi ina jin sanyi ga rayuwa wani ba kauye ya to ya yi tsari cikin masallaci bai san ba ya tsari masallaci ba kauye ne kun sai da kauya mutane suke sahabbai suka tsawace shi har ma suka san su doga mai kashi manzan Allah ya ce ku kale shi yana kallo annabi ya ce a kyale shi an sai da gama tsari ne duka annabi ya sa an ka sa an ka ci ko gugar ruwa an ka to an ka lema mai tsari nan da yi sai gaba ai mai komi ba kuma ya ga an sa an yi aikin gyaran inda inda ya banna sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan la tarham ba'dana ahadan ya Allah kai min rahama ni da Muhammadu ne mu kadai mu biyu bayan mu kuwa kowa rahama ya Allah sai manzo Allah ya ce ai rahama Allah yawa gai ta mana yawa mu biyu kai da yawa to manzo Allah al'ara ta duk wanda ya labe ya sai sanyi gare to shine Allah ya ce walau kunta fazzan galibal qalbi lam faddu min hawli da haka sance kai mai kaushin mu'amala kake kuma zuciyarka bufar sata kau kau kau wallahi da sun waki maka ba su ba su maka da amma abinda aka so fa'fu anhum ya manzo Allah ka dinga yi musu rangwame in sun kai so ka dinga yahi musu wastaghfir lahum kuma ka nemo su gafara Allah in suka laifi wa shawirhum fil amri kuma kai shawara su cikin al'amari al'amari in yaso ka ba su shawara ka ce bai wani ne ka gani wani ne ka gani domin malamai suka ce duk wanda ka shawara da kai ya baka hakkin ka duk wanda bai shawara da kai kamar bai dauke ka kowa ba shi yasa aka son mata da su dinga shawara don tunanin mutum biyu ya hasa tunanin mutum guda to amma wasu lokuta matan abba ba su ba dama a yi shawara da su wasu halayen su ka samu sun kuzi shawara sai dai shawara da uwa ta ko abokai ne bai shawara da sai ta gaɗi ana abubuwa cikin gida jima ina fata sun gane magana to nan da Allah ya ce kai shawara da su cikin al'amari fa'iza azamta kuma idan kai azuma, kai niyya aikata abu fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to wannan aya ita ce kitabu min Allah tabaraka malaka fa fihi kitabun a ciki akwai wato hukunci na Allah ala annan biyu sama uzina lahu an yushawara ashabahu cewa Allah an sama an umurce shi ya shawara da sahabbai ne fi masail harbiya a cikin mas'ul na yaki in za a yaki ya nemi ya tara sahabbai shi ya ga ya dace yakin da ayi shi in aka dawo daga wurin ne a shawara game da abin da an ka samu yana neman shawarar sahabban akwai lokacin da kafirai suka yi tuntunin do suka yi gayyar kafirai da ko'ina a to a kashe manzan Allah sabai duka a madina sai tara sabai ba shawara mi ai me kamata mu yi sai wani sahabi ya ba da shawara salman farisi ya su can wajen ƙasar farisa in an kawo su irin wannan yaƙi zuwa aka yi duk wata hanya farfada wadda ana iya shigowa a kawo musu yaƙi to sai a ce yi gina dogon ranar da zurfi wadda mutum bai kai tarawa haka an kawo madina duk wata kurkwada sai a ce a gina tsari mai zurfi haka shawara ta manzan Allah ba sai wani ba da wani shawara kuma sai unwani jama'a ina fatan gane magana. to shi yasa Allah ta'ala yake ci yake tabbatar manzan Allah ka dinga shawara da sabon ka kun ko san manzan Allah ya samu wahayi daga Allah amma yana ba da shawara shi yasa malamai suka ce cikin mutane akwai wanda a cikakken mutum akwai rabin mutum akwai wanda ba kowa ba shi wanda ba kowa ba shi na wanda bai da tunani mai kyau gagab ɗaya na gagab sai ya yi abu ka a da na kayan mugun abu ya kai wanda abu haka to ga shi bai da tunani mai kyau kuma bai ba kowa shawara shi ya kace wanda ba kowa na wai ba cikin mutane shi ku wanda arabin mutum in ya yi abu ana yaba tunanin shi ya da kyau ya da tunani mai kyau duk abin da ya ba a cewa don ba a cewa tir amma kuma bai ba kowa shawara sai daga ɗaya yi tuwon ga shi a ranar mutum shi ko wanda a cikakken mutum shi ko mutum na wanda yake da tunani ne kyau kuma ba da shawara duk abin za ka yi gaugawa ka samu an haka shawara da kana shawara da mijinka kana shawara da abokai masu tunani ne kyau kana shawara da uwaye kana shawara da duk wanda ga ya dace a shawara da shi juma'a ina fatan mun gane magana to shi na manzon Allah kuma yana an umurtai da ya shawara da sahabbai ne ga al'amarin yaƙi. wa an yatawakkala ala Allah fi tanbiziha kuma ya dogara ga Allah wannan da wani shawara da aka yi ki zari wahayin ba ta da ya jira wahayi daga Allah ba bai jiran sai Allah ya sauka mai da wahayi da ya yi shawara da sahabbai sai ya shiga aikata abin da shawara ta bakuwa li yu'allima ashabahu amal ri'asati don ya sanar da sahabbai ne al'amarin shugabanci shugabanci shawara shugabanci shawara duk mai ba da shawara to ne bai cika ruwa zama ina fatan gane magana shi yasa aka ce ko aure za ka ba suwa kuma ko aure za ka yi ka ba da shawara zama kun gane za ki ba da ɗaya aure ke da shawara sannan ke ka za a aura mutum nemi shawara zama ina fatan gane magana kenan ita shawara yanzu a hidda mota jima'a ina fata kun gane magana shi yasa aka ce ma na dima, ma khaba manista istakhara wala na dima manista shara, wato bai tabe ba bai tabewa wanda wanda wanda wanda ya ga Allah sannan bai da na sani ba mutumin bai ba da shawara zai mai ba da shawara to ne bai cikawa jama'a ina fatan gane magana to saboda haka manzon Allah su kuma yana karantar da sahabbai ne aikin shugabanci shawara kire jama'a ka ba su shawara sannan wa muhimmatul ra'is sannan aikin shugaba shi ne ba da shawara akwai mukarrabai shi yasa yan Allah ya ba ku makan bashara ta kwai kai arziki sai ma yake fa laysa qawluhu law la kitabu min la sabaqa al-masfaqu bai kasance zance Allah maɗaukakin sarki da aka ce laula kitabun min Allah sabaka hajja an heso mota eh, ta ko da malam sama ila eh. to Allah ya tsawo laula kitabun min Allah sabaka lamassakum da ya shafe ku har zuwa ƙarshe ce bi itayin ba zargin manzo Allah na Allah ya ba mm. Allah bai zargi annabi ba mm. jama'a ina ba sun gane magana wa laysa al-kitabu aidan hukm ihlal ghana'i wai ana nihin al-kitabu nan lola kitabu min lahi sabaka ana nihin halsar da ganima ba wal asara da kuma kawamin yaki li'annahu sayati fil ayati allati da hadhihi domin hukuncin halartar da ganima zai zo ayat a bayan wannan fa qawluhu zanta Allah madaukakin sarki da yace laula kitabun min Allah ba dan littafi daga Allah sabaka da ya gabata ba lamastakum da ya shafe ku fi ma a kasan garin da karɓa na fansa ga hannun kafirai azabun azim azaba mai girma innama huwa tazkirun bi ni'matillahi wannan tunatarwa ne da ni'ima Allah madaukakin sarki li hadhihi al-umma al-muslima ga wannan al'umma musulma ala annahu abaha lahum cewa Allah ya halatta musu ma lam yubih abinda bai halatta ba lil ummi al-amlah ga al-ummi da gabanin su min musharakatihim fima yu'allifu qulubahum ta hayayyan tarayyar su ga abin da zai kawo haɗin kan zukatansu shi yasa malamai su ce haɗin kai da aka cewa to bahaushe ya dai haɗin zuciya aka don ko kawo ku sun haɗu in zuka ba su harba aikin banza ne ta ce Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya haɗa nan su kuma haka na ka cewa ba amma inda an ce Allah ya haɗa zukatansu da ya yi da ita zuciya in ta haɗu mutum na cin gida ne amma yana tare ka cikin zuciyarka amma in kan kuna an haɗe da kuma rabu shi ke to shi yasa aka ce yu'allifu qulubahum abinda ke haɗa zukatansu wa fi ma ya'ti a cikin abinda a ce akwai bayanin bi masalihim ad-dunyawiyya wal wuya. bayanin su habbai ta duniya da lahira wato jama'a abin da ya faru da aka ce yakin badar yakin badar an yi cikin azumi 17 ga Ramadan sahabbai na ɗauke da azumi sun kace wajen wannan yaƙi kuma ba a san yaƙi na za a yi ba sai da sun kace don abin da ya hishe su manzon Allah ya ji labarin kafiran maka sun aika yan kasuwa su ce su yi kasuwanci saboda ka bari maza Allah ya da sahabbai 'yan kaɗan sai a tare su dukiyar musulmi sun ka an shi makka masu yin hijira sai su an shi wa gaban marmakinta zuma kun gane magana ta to sai ko da sun kai ta sai su kafiran maka suka samu labari ga manzon Allah ya da sahabbai za a ce a kai su an dukiyoyin su sai suka yi mara yaƙi wajen mutum dubu ɗaya da makamai da kobi to sa samma madina don ka an shi musu kaya sai su ko wa'anda za a tarewa an shi kaya gare su su ko suka samu labarin ga annabi nan ta he zai tare su an shi kayan kun gane magana sai suka gindare ta gangaren teku su wa'anda a duke sai sun ka wuce sun kai makka kaga su sun kuce ke su ko yan sannan makka ba su da labarin cewa dukiyoyin sun kuka su mutu su ko sai sun ka taho sai an ka haɗe badar dukiya gabar samu ba kuma ga yakin da za a yi su ne mutum ɗari uku da goma sha uku na da a dawaki cikin su ba su mutum biyu ba da a takubba cikin su ba su da yawa kuma ga su ɗauke da azumi jama'a kun san akwai matsala ko babu yanzu ga tawo an to an ja daga ga kafirai sun sun kai su dubu ga musulmai na iyakar tsare ku dubu ko ba su cikakken makamai amma ku san Allah ya taimakon shi manzon Allah sun kuma ya kama addu'a yana Allahumma an jizli ma wa asani Allahumma in tahlik hadhihi ba ta falan tu'bada da ard Allah ka zartar mai abin da kai mai alƙawli Allah ka za zaka ba nasara Allah in ka bari an haka shi yan jama'ar da falan tu'bada da ard ba abota maka bayan ƙasa ya Allah addinin ka ya mutu Allah ka taimake ni manzon Allah yana ta addu'a yana ta addu'a sai da mayafi ne faɗi da yadda abakar ya taso ya mai sura ya ce ya rasu lai ka fata munashin suka rabbuka haɗa da kiran ubangijin ka da ka yi manzon Allah ya isa bashaka ka ce waɗai mutum kun su wallahi za mu samu nasara daga cikin nasoran da an ka samu sai an kai ruwan sama yashin da anan sai ya daddali sai sabai suka samu wurin tsayawa a yaƙi lafiya sannan bayan haka nan ruwan saman da an kai sai yasa da ruwa zai bigi bai sai kowa ya girgije kuma an ka ji ƙarfi sai ga shi an tuwo an gwabza yaƙi musulmai sun kashe kahiri saba'in kuma sun kama saba'in su kuwa da aka kashe musu ba su yawa ‘yan ƙalilan na sun kashe hada wurin to su waɗanda da aka kawo mutum saba'in ɗin da an ka so da su gida suna aka shawara aka ce kai umar mi a shawararka da ya fa'awar ce ni abin da a shawara ta duka a tsara wayan kowa cikin su duk a kace su gaba ɗaya shi shi a shawara sai saboda kuma in za a kashe su ko wani a bahi dan uwa ne ya kashe shi ni a ban dan uwa na in tsara waya ne kowa a bahi dan uwa ya su ya kashe tun da ya hito yana haƙi da Allah da manzo ba za su fi umar jiya kuma gini kai kuma a bakar mi kai sai na bakar ya rasu ina ba da shawarar tunda da yanzu ban mu daɗe gwamnatin da kama ba ta da kuɗi muna ba da shawara kowa ya ba da kuɗi ya kwanci kai kowa aza mai abin da zai ba suwa ya buga ma ya aika ma yan uwa nai ba ya buga musu ba don lokacin babu waya ya aika ma yan uwa su su kuɗi su a shi shi ko wanda bai yan uwan da ka an sa ta yi a ba shi yara ya koya musu karatu da rubutu sannan in suka iya sanar sai a sai a sake shi shi shi a shawara manzo Allah ya tuna jiya to kai abdullahi bin rawaha ne a shawara kai ce ni abinda a shawara sai rasulullah in dai ka kashe su sun yi abin da ya kamata a kai saboda sun hito sun yaƙi da Allah da masu sannan in ka kyale su ya rasulullah 'yan uwanka na kuma sai ya doji ka san mutum da mugun mugun wayo sai ya tsaya tsakatsakiya ina fata kun gane magana kenan in tu'azibuhum fa innahum ibad in tu'azibuhum fa innahum ibaduk na'am magana annabi isa da, Allah in kai musu azaba bayan ka ne in ko kai yahi musu Allah kai ne gafara ne mai rahama Allah kai mabuwaye ne ko mai hikima to shi ne sai manzon Allah ya bi shawara sayyidina Abubakar cewa a an shifan sagare su sayyidina Umar sai ya kare shawara shi ne sai ka ce Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaka ba dan hukuncin Allah da ya gabata mu cewa kai shawara ba kuma shawara na kai kai ka shawara an ka an shi fansa gare su to lamassakum da ya shafe ku fi ma a rasu abinda kun ka an sa gare su fansa azabun azim amma suna shawara Allah ce kuma kun kai shawara haka tabbasuwa shawara ta yi a an shi kuɗi to ba rana ka abin kuka kun ka an sa sai Allah ya muku azaba saboda kenan shawara shawara wa an ka so abin eh na umar ai Allah madaukakin sarki yace ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina bil ard hmm. turidun arab ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah Allah madaukakin sarki yace ma kana lin nabiyyin bai kamata da wani ba annabi ba an yakuna lahu asra yana da kamammun yaki yanzu yana da husnonin yaki da ya kama bai yiwuwa bai kamata shi haka nan ba hatta yufkina fil abd sai ya shayar da ƙasa jinin kafirai sai ya zubar da jinin su ya farara ƙasa ta sha sannan daga baya ya kama mun dai ana goyon bayan magana sayyidina Umar sai ya sayyidina Umar yace yayi magana so 33 sai Allah ya saukar da aya ta fasa da magana sai shi sayyidina Umar shi yasa manzon Allah yace law kana ba'di nabiyan lakana Umar da bayana za a yi musu wani wani ba annabi da Umar ne shi ma ina fatan gano magana man na Umar saboda shi ne Allah ya saukar da ayar da Allah madaukakin sarki ce asa buhu in tsallaka kunna ubangijin annabi Muhammadu ya yi kusa in ya sake ku ya ku mata annabi da Aisha da Hafsa da sauran mata in ya sake ku ayyubdilaku ko ayyubdilaku Allah ya canza mai bai kairan min kunna muslimatin mu'minatin dan sai ina umar shi fara magana ga yace wallahi ku ya tsara hafsa ina ina ina jan hankalin ki ya tsara wallahi in manzo Allah ya ce ku sai Allah ya bashi wanda yi sai Allah ya saukar da wata aya shi ya shi ya bada shawara bai kamata a kattara shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah duk wani ya sabu dai sai shige tsaye gidanka ina matanka ni gaskiya ina ganin ya kamata ya zan a ya layi a sa hijabi sai Allah ya saukar da su ayatul ahzab sosai sai na umar ce so 33 yana faɗin magana sai Allah ya saukar da aya ya goyi bayan magana ya tabbatar da ita jama'a ina fatan mun gane magana kenan nan da Allah maɗaukacin sarki ce laula kitabun min Allah sabaka ba da littafin Allah ya gabata na cewa ai shawara ba to da abin da kuka sa Allah ya muku azaba akai jama'a ina fatan mun gane magana kenan ya gode jama'a shawara sanin wani ko ba ta da kuma Allah ta'ala ya ce wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala ya ce wa amruhum al'amarin sahabbai shura shawara ne bainahum tsakanin su wallahi jama'a ku bari mu muku wani abu duk wanda ka shawara ko da al'amari ya to ma gaga girshi yi kokari ka da Allah a banda mai dan shawara ka to yanzu in ka samu wani wanda an masanin wannan abu kuma ita shawara fa sai masani abu ya kamata kai shawara da kenan ya kamata mutum yana da wanda ka shawara shi bangare daban-daban abin da ya shahi matsalolin aure a nemi shawara in sun kasan abun jama'a yana fata sun gane magana shi yasa inda aka waye akwai kwamiti da aka hada mata ƙwararru game da sanin kisisira da kista na aure sai a haɗa su kwamiti na ahalin suna na sai a kai yarinya a yi mata tireni kaza kaza a ce kaza kaza a ce kaza kaza a ce sai a zan kore saka zuwa gidan aure duk wani abu ta gani bai ta masa nan kankan ta san magani ne amma sai ga an wanke yarinya an kai gidan miji kwana biyu sai ga an fara samun matsaloli a to tana zuwa gidan miji miji me kiyi ya kaso ita ko kowa ne mai kiyi ba su akwai matsala ko babu tana zuwa gidan miji ta saba kwanta in ta kama kwana sai tsira ta hito shi ko miji su bayan na ta shi sai sallar su bayan a jima ka ɗaya ta ciki dawa mai shayi ta yake dawa mai indomi ta kuma ta ba sai tsinci da harara akwai matsala ko babu saboda haka shi yasa kana ganin shawara ana son aita cikin duk wani fanni amma wallahi in ba ka shawara to wallahi tuwon ka cika ruwa ubangiji Allah ya kare Da saboda kamar Allah ya kasance yana shawara yanzu ku bari ba ku misali da an ka ce da manzo Allah zai na umra sai aka tsare su a Hudaybiya Hudaybiya ai kusan kawo Makka sai aka tsaya na an kai sulhu manzo Allah daga sulhu da an kai koma gida bana ba zai umra ba sun sawa haramin sun koga dabbobin su na hadaya sai ga an tsare su ana musu zuwa an kai sulhu an kai shi ke su koma sai ba sai annabi ya ce kowa ya soke dabba sai dan nan sai mu koma gida kowa sai ya jage ya tsaye yake na ta ku soke gobin ku mana kowa ya kuma gehi bai ce iyo da ce a'a a sai shigo inda iyali ne yana cewa halakan nasu a hun falam ya'tamiru mutane sun halaka na umarci sun ki aikata a ni umarci su mutane sun halaka ta ce mi waru ya rasulullah ce na ce su yanke dabbobin su mu koma gida ce su ya rasulullah kai kayan ka naka sai ce a ina ba da shawara ka sai ka yanke naka sai su kira sai ga manzon Allah ya hita ya soke raƙumi ne ko ƙara bai cima kowa ba sai ga kowa ya soke na shi shawarar wata kenan mata suna da suna da suna ba da goyon ba su da wani shawara wani ba da shawara yarinya za a wa aure sai a shawarci uwarta yaushe ya kamata a yi ko ba a yi haka nan ke kuma cewa Allah kan ki shige gaba don wasu mata shige suke gaba sai su wallahi mai gida ba a wanki ta rana kaza ni ni haka iya ni haka kenan shawara ya kamata ki yi da mijinki ku shawara ta yar za a yi al'amarin a samu a ci nasara akwai wani bawan Allah da an ka ba da isa ta yi wanda mata ta ba shawara suna cikin talauci suna cikin gida kullum wahalce bai iya yi wai saboda talauci ya ne yawa ta ce mai gida wai to ba ka zuwa wajen annabi musa ya maka addu'a ko dai arzikin yana ta hawa sai so. wancan ni dai gaskiya yana jin kunya ka ce wani ka ce ka ce ya roƙa ma Allah ya baka arziki ma yace ko iske annabi Musa ya rutsa bai rutsa ya tafi annabi Musa ya yi magana da Allah ya ce ya Allah akwai bawan ka a cikin talauci ya son ka bashi arziki ya Allah sai zo ko wada ne zan bashi arziki na shekara guda yayi annabi Musa ya tafi faɗa wannan mutum Allah ya ce zai baka arzikin shekara guda sai suna gode ya koma gida sai faɗa masa sai su wane kaga haka ta yi arzikin shekara bai nan laifi to shi na sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su arziki ko ina hitowa yake sai da an ka samu wata takwas sura wata hudu sai ta baya zarar ina ba ta shawara ya kamata a ce bakin gari a gina katon gida a dinga dafo abinci kullun duk wanda ya taho a ba shi abinci kuma a ba shi abinci wani bayan ba ka abinci ka fi kuma a ba ka wani abu ka ce gidan ka haka aka kama yi har wata uku har shekara su da kammale arzikin bai kare ba aka ci gaba har sai da ya dawo za a nemi sai ya rabi Allah an hoyi shekara guda sai wallahi ko haka ne ce eh ya kuma wurin Allah sai ba Allah ka ce ka ba arzikin shekara guda ya Allah shekara ta wuce sai na sani sai cikin ayyukan mu guda na ya dauka yana yi saboda ka mu kuma mun lamunce mai arziki ne ci gaba saboda shawaran mata ta cewa ya kamata a ce a gina wurin taimaka mutane waɗanda shawaran mata na mu mun san wani alheri da wasu maza ka yi wallahi albarkacin matan suna san su ko wasu mata bankiro na wallahi su ya tashi alheri hana da kai kwarai da gaske ko wani nau'i akwai akwai matan da hadda uwa ta jima alheri wallahi sun san ciwo kaga wannan ba dai ba shawara aka son ya zan ana yi tsakanin mata da miji al'amarin shawara yana ne ƙarfi kwarai da gaske yadullahi ma'al jama'a amma ka ce kai kaɗai shawarar kai ɗai ba ta yi to Allah ka babu ikon gane summa mafi ma ya ta'allaka bi ibahatul ganai sana abin da ya garata ga halattar da ganimomi cin ganima li hadhihi al-umma ga wannan umma qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce fa kullu mimma ganimtum فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم yan uwa musulmi kun san ganima ta kasu kashi biyu akwai ganimar da an ce wurin yaƙi sai da an kai faɗa sannan kuma an samu ta sai da an kai tsara in tsara sannan musulmi suka kashe kahere suka samu ganimar sannan akwai ganimar da kahere gudu sun kai sun kashe da gudu sun gaba dukiyoyin sun gaba gyara da to ita wadda ta biyun ita kuma alfai ganimar da ba a yi yaƙi ba jima'a ina fata sun gane magana Allah ya faɗi wannan cikin ƙwa'ani. ganima wadda ba a yi yaƙi ba a faɗa ba kawai kahirin tsawoke sun kai sun ka gudu sun ka dukiyar ita ka cima alfai kowa ce alfai ita kuma algarima ita ce wasu sai da aka fafata sai da aka ja daga aka yi tsara in tsara sun cima ganima to ita aka rabawa wagga da an kai faɗa an ka samu ita aka rabawa abinda aka raba ta biyar ya e, an ka raba biyar shi shugaba sai ya ɗauki kashi guda da shi ya talakawa da miskiye da iyali shi ko kashi hudu tun na wuri yaƙi za a rabawa yadda za a rabawa duk wanda a doki rabo uku za a ba shi rabo biyu na doki ne shi ko shi da guda shi ko wanda ya ce ƙasa da wanda ya sama raƙumi rabo guda guda za a ba su zuwa kun gane wani ko gane ba to ita kuma ganima Allah bai taɓa halatta ma kusa al'umma ba sai al'ummarka mu ga al'umma mu aka halatta ma cin ganima a ce wurin yaƙi a faɗa a samu dukiya a to a raba mayaka sai wa ga al'umma alawai so gabata ai aka sai yaki an hagama duk abinda an ka samu na kahirai ko mina na so aka yi a tara wuri guda zinari da azurfa da dawaki da motoci eh, da sutura da komi sai a tara wuri guda sai Allah ya tura wuta daga sama sai ta haɗe abin nan duka komi ba ta bari babu mai sun gani malo. akwai wani ba annabi da ya yaƙi ya ƙare sai an ka an ka fara abin da an ka samu ana jiran za to sai wuta suke tahowa sai annabi ya ce musu inna fikum gululu cikin ku akwai gululu kun ga kana gululu abin da kuma gululu shine dukiyar da kowa da haƙƙi ciki sai mutum ya so ya wasa ba sani ba kamar yanzu ɗan makaranta kowa ya tara kuɗi a tara kuɗi sai a ba mutum guda ajiya sai wata daga cikin kuɗi kuɗin nan babu wanda ya sani sai ya zugo ta shi yarki magulul manzon Allah sun yake to ma kana lil Allah ta'ala yake ma kana lil nabiyyin ayyabul ma kana lil nabiyyin ayyabul hmm. wa ma yaqul yati bima qalla yawm al-qiyamah hmm. thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun yan wa musulmi shi gululu hada yi gare ban sa yin magana akan sosai amma ta kama idan mutum ya ce an aike ce sai ni ba aiki Kama kana malamin makaranta sai an ka aike ka ce kai su ba bayan ne wallahi to an ka baka fura ka sha ka ji gudu ka ci mugwa aikin kana ka na ofis ɗinka ko gura an ka baka sha ka sha ka sha ka sha mugwa bale ka sai a ɗau kuɗin mota a ce ka sa mota kamai ka an shi mugwa kun gane ko shi yasa manzon Allah yake hadayar da ummalu gululu kyaututun da aka ba ma'aikata gululu yanzu ya aike ni ta in diba headmaster makaranta kaza in ta in diba yaya dawa dawa ka cewa wa bai tafowa sannan in diba an gani ya aikin suna fiya daidai to amma zan sun san cewa akwai matsala ko da an ka rurruhe akwai ayyukan da ba a yi ba ina za su yi a tsomin kaji a tsomin zarbi in ƙauye na a shirya min buhuwan gujiya ko buhuwan tsaba don a rufe bakina, to duk wannan abu in ka a shi ka a shi guduzu ya fi ma galla yawan kiyama zama ina fatan gane maganar ko fahimta to shi na Allah maɗaukacin sarki ce bai yiwa gaba annabi ya ci bululu kayan mutane in ko mutum ya ci sai ya zo da abin nan da kira tashin kiyama Allah ya kare to shi na sai annabin sai ce cikin ku akwai wanda ya ci abin da ba a ba shi ba sai to kowace kabila ta kawo mutum guda an kawo mutum kowa ya aza hannu ne sai hannun wasu sun kalaki shi to cikin kabila ku akwai wanda ya koyi wani abu ku sauran kabilu ku jayi da kabila kowa ya tafi cikin wannan kabila kowa ya shiga layi ya aza hannu ne dole ya so ya aza hannu sai ta dauke sai ya dauke ta wuce wanga ya so ya aza sai dauke sai ya dauke wuce sai an kawo ga wanda ya ɗauka da ya arasa mai lake bai ɗauki ba ce su wani ka ɗauki kamfa ka ɗauka ce wallahi na ɗauka to sai ya kawo mutane sai sai ya ɗauko abin da ya ɗauka sai ya kawo aji su ko wuce sai ai musu haka nan kowa ya gama kawo abin da ya ɓoye maka ne an tara wuri ga sai Allah ya fi ta su ce yi amma mu al'ummar ga Allah madaukakin sarki ce fakulu min maganin ku ku ci daga abin da ku samu ganima sai halalan halal dayiban mai daɗi wattaqullahu kun tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne kuma Allah ne rahama Allah ya tausaya muna ya ga cewa al'ummu ba mu iya hankulin mu ci wannan abu jama'a ko muna iyawa shi yasa wani malami in inda za a yi wani ba annabi ya zo yanzu mai kuɗi Allah da aikowa dan in Allah bai aiko mai kuɗi ba a bi ba a yarda mutane sun yi imani da kuɗi bisa da sauran abubuwa ya ba ta kun gane magana to saboda ka shi yasa waga al'umma Allah ya mana alfarma ya halatta mana cin ganima ko ma lam yubih li ummatin qablakum ga abinda Allah bai halatta ga wata al'umma gabanin ku ba kenan yan uwa musulmi ya kamata mu gode ma Allah akan wannan cin ganima halas ne ga wannan al'umma wa fi ma ya'ti a cikin abinda a cikin kayfiyatu mu'amalatul usra usra usra usra a cikin abin da akwai bayani yadda ake mu'amala da kawamin yaki kuma ina ganin wani karatu kamata yi a bashi a wani sati ko saboda kamar raƙon su gano ala inda muka yi kure Allah ka yayin inda muka yi daidai kuma Allah wani da kwantawa abin da muka so mu ƙara jan hankalin mutane a nan da yake lokaci ya riga ya yi tura minti hudu shi ba shawara ku yi haƙuri mata da ake zuwa ba da auren Ka kasi saurin ba da kai tun da wuri a ba da kwana uku a yi shawara ka a toho toho harko sai a ce ai na riga na aminci ai ba sai na yi shawara ba a yi haka ana yin shawara sai ka ba Allah ka faɗa ba Allah amin da a tsaye Allah in ya amince maka sai ya za'a maka alheri wallahi in mutumin mai in ka ba Allah shawara in ba na ƙwarai na baran nan ne kuɗi sake dawowa kuma Allah zai kawo tangarɗa gamin sai lalace amma in Allah ya zaɓa maka za ka ga al'amarin ya fi daidai kuma ka samu gada ku shi sa shawara akwai abubuwa guda uku na ɗaya mutum ya fara ba da shawara da Allah wance akwai wani mutum da an ce ya so da yare gidan ga suna ne kaza suna ne kaza an ce ga zagansu ga inda ya ka aiki sauran da Allah ku bi a shawara bayan an gaba bincike mutumin kirki ne sai istikara ta biyo baya don mi saboda shawara fara ta biyo bayan shawara saboda in kai fara Allah ya za'a masu wala kama shawara kuma yanzu kenan Allah sai ka fara ba wani shawara in ya baka sai ka tuka ba Allah zaɓi daga baya in ya za'a masu shi ke an samu an samu daidai to Allah ta ba mu ikon gane a yi haƙuri karatun ba mu yi shi da yawa ba saboda abinda a cikin ayoyin na kista da sauransu shi ya ɗauki hankalin malam a'a na ritsaya da bakin nan ina da kuma Allah dai ayoyin ne faɗa ne Allah ya wula da kuma kuma Allah ka yafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. kuna addu'a ga malam Allah ya ƙara kwanaki masu albarka